ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله شي gaba muna nan dai a cikin aya ta 221 a cikin suratul baqara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس للناس لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى mai girma da ɗaukaka a cikin wannan aya yana da bayyana mana hukuncin auratayya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba kuma wannan aya ita ce aya ta farko a cikin jerin gwano na ayoyi ashirin da shida da za su bayani akan zamantakewa na aure da kuma zamantakewa na iyali da kuma gina tushe na zaman gida mai tarbiyya Allah ta'ala ce wala tankihul mushrikati wannan aya ko wannan guri hali ne daga Allah ta'ala zuwa ga bayinsa muminai da kada ta auri mushirika. in muka dubi kalmomi guda biyu النكاح والشرك ولا تنكحوا المشركات ما معنى النكاح نكاح عشان لا رجي انا لو كان معنا غدالي اكوي معنى النكاح عشان لا رجي انا كيوا نكح الرجل والمرأة نكاحا من بعد ضربا يضرب نكح ينكح نكاحا معنى كده wato kamar yadda ibn faris yake faɗa cewa yutlaqu ala al-waqi wa ala al kalmar Nika'u tana ɗaukar ma'anoni ne guda biyu ba na ta farko shine ana amfani da wannan kalma wajen amfani da mu'amalar aure tsakanin miji da mata sannan kuma ana amfani da ita a ma'ana ta biyu shine ƙulla aure ko da ba ta kai ga yin mu'amala aure ba in dai an kulla auren haka ma muke cewa ya yi aure ta aure shi ko ya aure ta an ɗaura musu aure kaga ɗaurin aure kenan wani kullawa ne da ɗaurawa da kuma wato haɗawa shi ne ma'anan wannan ko da ba a kai ga mu'amala aure ba mujarradin kulla auren ana kiransa nikah haka nan ko mu'amala bayan an ɗaura auren ita ma ana kiranta nikah haka nan azhar yake cewa asluhu min kalamil arab ko fi kalamil arab ma'anan nikah a tsagwaron harshen larabawa shine alwafa'u shine saduwa tsakanin miji da mata wa qad yuqlaqu ala al amma kan yi amfani da kalmar a ma'anarta ta biyu akan kulla auren kawai haka na cikin mukaddima ta al-izziya yana cewa huwa dukhulu shay fi shay wani abu ya shiga cikin wani abu yuqalu nakahatil hasatu akhfatal ibl ana cewa tsakuwa ta shiga tsakanin kofatan ko kuma tsakanin kafar raƙumi wanda ta hannaumul aina a ce kuma wato bacci ya auri ido idan mutum ya rufe idonsa sannan a cikin jawahir yana cewa ma'anarsa huwa zammu tadakhulu abdamu wata dakulu wato haɗa wani abu da kuma wani abu ya shiga jikin wani abu yace wa aka sarustu imalihi fil waqa amma mafi yawa ana amfani da ma'anar nikah a waɗannan wato ma'ana ta mu'amalar auratayya da haka ne suka ce to me ma'anarsa a tsagwaron harshen larabci mun ji sai ma'anarsa a shari'a suka ce huwa haƙiƙatun fil in an ce nika wato kalmar ana amfani da ita asali a wajen faduwa ta aure a ma'anarta ta hakika in kuma an ce majaz ɗinta to shine al'aqad muna da hakika shar'iyya da hakika lugawiyya da alhakika urfiyya alhakika lugawiyya ma'ana a tsagwaran ma'anar larabci da an faɗa an sa ana nufin abdammu wa tadakul wani abu ya haɗu da wani abu ko wani abu ya shiga cikin wani abu sannan kuma ya ɗauki ma'anarsa a haƙiƙa shar'iyya shine wannan ma'anar na cewa ƙulla aure ko haɗa aure ko ɗaura aure ko kuma samar da auren shine suke cewa kuwa aqdun ala muhallalatin liqaddil masalih almurattaba ala nikah min tahsin al-farj wal wal istimta ma'anar aure a fassarar malamai shine daurawa wani da wata aure wanda ya halasta su yi auren sai an duba halastin su yi auren ba kowane miji mace za ta aura ba ba kowace mata mutum zai aura ba kun ga daga ciki gashi Allah ya gaya mana ɗaya ba za ka auri mushrika ba ba za ka aurar da ka ga mushriki ba to saboda kan za a aure sai an samu cewa wacce za a auren ta cika sharaɗin a aure ta wannan sharaɗin kuma Allah subhanahu wata'ala bayyana su a gurare daban-daban amma na tattara su guda talatin ne da kusan hudu matan da in za ka yi aure sai ka bincika kafin ka aure su idan mutum ya auri ɗaya daga cikin waɗannan matan bayan an ɗaura auren ko da shekara dubu suka yi idan aka gano to da gudu za a warware wannan auren cikin waɗannan ana kiransu al-muharramat al-muharramat sun nikah akwai muharramatun tahariman mu'abbadan akwai waɗanda ba za a aure su ba har abadan abada ba aure tsakanin ka da su hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti waɗannan su bakwai haramun ne dindindin ba za ka auri ɗaya ko wanda suka rasu daga cikin waɗannan ba mutum ba zai auri babarsa ba ko kakarsa ko kakar kakar ta wajen uwa ce ko ta wajen uba ce da su da wato abinan da rassansu duka waɗannan mutum ba zai aure su ba na biyu wa banatukum mutum ba zai aure ba ba zai aure ta ba ba zai aure jikarsa ko jikar jikar jikarsa har abadan abada duk wannan da kai tsatso ta jikin yarka to ba za ka aure ta ba har abadan abada sannan na me na uku wa amma tuku wace ce amma amma ita ce wacce suka haɗa uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka me kuke kiranta a nan gwaggo gwaggo ko gwaggo gwaggo shi ne wacce suka haɗa da babanka da ita ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to wannan ba za ka auri ɗaya daga cikin waɗannan ba aka ce wannan matar da ita da babarka babansu ɗaya ko da ita da babarka babansu ɗaya ko da ita da babarka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ba kai ba aurensa har abadan abada sai kuma wa khala tuku wace ce khala ita kuma ta bangaren uwa yar uwar mahaifiyarka wacce suke uba ɗaya da mahaifiyarka ko uwa ɗaya. da mahaifiyarka ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka ita ko da kuke kiranta inna inna umma inna inna da tsohon shi ne tsohuwar kalmar da inna to wannan inna din wacce take da ita da babanka babansu ɗaya ko da yake da babarka babar su daya ko da yake da babarka wasu daya uban su daya to ba kai ba aurenta har abadan abada ko ba mace a duniya sai ita sai dai ka hakura ita ma ta hakura wa banatul akhi banatul akhi da ƴaƴan dan uwanka wai dan uwanka dan uwanka iri uku ne akwai shaqiqin akwai li'abin akwai ummi dan uwanka da kuka hada uba daya sai haifi ya to ba za ka aure ta ba har abada dan uwanka da kuka haɗa uwa ɗaya in ya haifi ɗaya ba za ka aure ta ba har abada dan uwanka da kuka uwa ɗaya uba ɗaya sai ya haifi ɗaya ka ga makaranta ka ganta ba za ka ce kana so ba kai uba ne yanzu kai za ka bada ita ba kai za ka ɗauka ba wa banatul ukhti wa ce ukhti yar uwarta wanda kuka haɗa uba ɗaya da ita ko uwa ɗaya kawai da ita ko uwa ɗaya uba ɗaya to wannan yar uwar ta in sai ta haifi ɗa in ta haifi ɗa kai yanzu a wajen ƴan nan ne sunanka kawu to kai kawu ya za ka aure ta kuma za ka ba kai ba auren wannan har abadan abada waɗannan su ne su bakwai da Allah ta'ala ya lissafa ƙarara a cikin alƙur'ani ba za a aure su ba ta hariman mu abadan har abadan abada sai kuma wasu da su kuma a cikin wannan kala na biyu su ne waɗanda muharrama sun birra ba su kuma abin da ya sa suka haramta ka aure su shan nono ka je gidansu kana jariri an ba ka nonan babar ta kasha misali ɗanwar babarka sai mahaifiyar mutum ta samu larura ya ka ba kanwar babansa ta je ta ta shayar da shi to kaga ai dama ba zai aure kanwar babansa ba amma zai iya auren yar kanwar babansa to amma tun da ka sha nonon kanwar babarka to wannan auren da za ka yi da kanwar babarka ya zama haram wannan kes din ya taɓa faruwa shi yasa muke faɗan wannan munana ta saboda yawa akan kai yaro ya sha nono a wani gida amma ba a riƙe wannan hukuncin kuma akan wannan hukuncin dole a rusa aure idan an yi shi bayan an tabbatar da ango da amaryar sun sha nonon mace guda akwai wani mutum da ya aure a zamanin annabi alaihi salatu salam? suna zaune shi da amaryarsa sai wata baiwa Allah ta shigo da ta gansu ta ce a ai kuna yara na ba ku nono sai ya zuba ido kuna yara na ba ku nono sai ya taho wajen manzon Allah alaihi salatu wa salam ya ce ya rasulullah muna tare da amaryata wata mata ta shigo ta raya cewa ta shayar da ni da amaryar muna yara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaifa wa qad kila an riga an faɗa da aka ce umarce shi da ya rabu da ita ya ce ya rabu da amaryar duk da wannan mata ita kaɗai ce ta ba da wannan labarin kuma ba a nemi shaida na biyu ba amma duk ta ce na shayar da kai da wannan kuna yara to aure ya haramta da ka adam sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya je ya rabu da ita an taba kawo min wannan matsalar daga wata jiha wasu ka ji na yi karatu akan wannan matsalar ta shan nono to shi kuma ya auri yar kanwar babarsa da babarsa da baban matarsa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya kaga asali ya halatta ya aure ta hmm. to amma abin da ya faru shi mahaifiyarsa ta rasu yana ƙarami da ta haifi yana ƙarami sai babar da ta haifi babarsa da babarsa kakarsu kenan sai ta ɗauke shi ta shayar da shi kakarsu ta shayar da shi kaga yanzu kenan da shi da babarsa da babarsa da shi sun sha nono ɗaya yanzu kaga wancan halittu ne aure ta ya rubuce saboda yanzu ta zama yar uwansa yar yar kotu domin babarsa yanzu da babarsa sun sha nono tare da shi daga sun zamo yan uwansa na shayarwa ta wata fuska kuma iyayensa ta wata fuska zaka wannan kakar da ya sha nononta wanda ita ma babarsa ta sha wannan babar su da suka sha nono tare da shi ya rushe wancan halarci na ya aureyarta Uh, wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a dole aka tashi ga wannan babu kuma gashi har sun haifi ƴaƴa guda uku sai ta ce masa ita fa ta ji karatu an ce an sha nono ga hukuncinsa to dai da ƙarshe suka yi tambaya har sai suka iso gare ni na ce musu lalle wannan aure naku sai dole a dakatar da shi ta fashe da kuka sai ta birgima dan Allah tana son sa duk ba magana so bane yanzu kuma ta to ya hukuncin yayin da aka haifa nake yaya ba su da wata matsala domin kuskure aka yi suna nan a yayan su na halal yayan ka ne yayan su ne za su gaje ka za su gaje ta amma aure kam dole a dakatar da dole a dakatar da aure ba za a ci gaba tun daga matsalar kuma ma ba wai nono ɗaya biyu uku ba a gaba ɗaya su ci gaba da shayar da shi to kaga yanzu ana zuwa gidan biki ko wajen taro a ɗauki wata ta ba wata nono kuma abin a ta bayarwa har ma wani ga ko ba a kiyaye wannan ka'idar ba sai wata ran kuma kaga yarta ta zaburo sai kuma ka zaburo kawai sai a fara yin sai ana son juna alhalin kuma an manta can baya an sha nono tare sai a kiyaye waɗannan da aka su ma suka zama guda bakwai duk wacce aka kai ta gidansu gidan aka kai ta gidansa ka sha nonanta to yanzu wannan matar da ka sha nonanta sunanta babar ka ta shayarwa ka ji guda daya ya'yan da ta haifa sunan su yan uwanka amma na shayarwa mijinta sunansa babanka na shayarwa yan uwan mijin mijin wannan matar shi babanka na shayarwa din nan kaga ba za ka auri yar uwarsa ba shaqiqiya ko da abiya ko da ummiya haka ita wannan babu da ta shayar da kai ba za ka auri yan uwarta ba ta kisiya ko li abiya ko li ummiya wannan da kuka sha nono tare da ita in ta haifi ƴaƴa ba za ka aure ƴaƴan ba domin ƴaƴan ƴar uwarka ne na shayarwa ɗan da wannan mata ta haifa ba za ka aure ƴaƴansa ba domin sun zama ƴaƴan ɗan uwanka na shayarwa kaga wannan irin hukuncin da ya faru a kanka guda bakwai a gidan gidanku to irinsa ne ya makale maka a cikin wancan gidan da ka sha nonon amma hukuncin nan bai shafi wanka ba bai shafi kaninka ba shi kaninka duk wanda yake so zai iya za a iya ɗauka a gidan ba abin da ya shafe shi don shi bai ya sha muku nono ba <laughs> yawwa da aka hukunci bai hau kansa ba to haka nan yake faruwa ga waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan matsala wanda suka samu kansu a cikin wannan matsala ta wato shan sannan kun ga mun samu nawa kenan mun samu goma sha sha hudu wata ce za ta shiga musulunci daga ina kike daga kalkimbo daga kalkimbo kike kina so za ki musulunta shekarar ki nawa ashirin da shida kin gaya wa iyayenki za ki musulunta me suka ce da ba nan ba babu da matsala da su sosai da tangale da kaltungo waɗannan ba a fiye samun matsala da su to muna fata a ke kike so ki musulunta ko akwai wani ne ya takura miki ya tilasta miki ke kike so ki musulunta bisa sha'awar ki da yarda ki da amincewar ki sha Allah rabbul alamin to zan ga miki kalmar shahada in kin amince na fassara miki to shine ma'anan shigowa musulunci ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa yanzu kika ce daga yau na yadda na amince na karɓa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka suka ce da yau kin amince Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne manzo Allah ne zaki masa biyayya akan duk abin da aka umarce ki na musulunci kin yadda sannan kika ce daga yau annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane annabin Allah ne manzon Allah ne bawan Allah ne dan Maryama ne kin yadda da haka to wannan shine shigowa musulunci me ki eh Grace Grace ok grace wannan to shi kenan yanzu a ci gaba da kiranki grace kina son ki canza sunanki na grace to wani suna kike sha'awa wanda kike ji na musulmi aisha hai aisha tana da yaya da yawa take yanzu maimakon a ci gaba da kiranta grace yanzu a dinga kiranta aisha musulma kin zaɓo babban suna na fitacciya malama shahararriya wacce ta haɗa darajoji guda shida daraja farko matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam babu ko wata mata a duniya da ta isa ta kamo matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu yar sayyidina abubakar ce a cikin al'umma nan gaba shi dai babu kamar babanta sannan na uku malama ce ta hadisi don ta ruwa ce hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma sannan na hudu malama ce ta alkur'ani domin tare ni kwararru gogaggu fitattun malamai na alkur'ani da tafsiri fuka haɗu saba din kusan da almajiran ne sannan kuma ga ta uwar muminai ce kina ji ko sannan kuma na na aisha tana daga cikin waɗanda Allah ya musu baiwa na hajja da karatu da ilimi har ibnu qayyim yana cewa ba a yi wata mata a tarihi wacce ta fice da ilimi kamar na isha to da aka muna fata Allah ya ba mu ikon biyayya ga irin waɗannan halaye yanzu Aisha kin musulunta akwai abubuwa da suka hau kan shi wanda za a koya miki akwai mata muna da malamatul ula da saniya da salisa da rabi'a da aka malama zainab da ɗaya malamar da ɗaya malamar da ɗaya malamar aiki ya same ku ga yar uwarku nan aisha ta musulunta yadda kuka saba ala saka muku da alheri za ta zo ɓangaren ku yanzu ku yi mata bayani dalla dalla na abin da mutum zai yi in ya shiga musulunci sannan muna da makaranta da ake koyar da addinin musulunci ki je domin su koya miki Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci za ka waɗannan in muka haɗa sun zama goma sha hudu kenan ko ga bakwai na nasaba ga bakwai na shan nono to akwai kuma wasu guda hudu su kuma an haramta maka ka aure su ne saboda surukuta ba za ka auri ɗaya daga cikin kudin nan ba na farko idan babanka ya auri mace kai ko ba za ka aure ta ba har abada idan ɗanka ya auri mace sai kuma za ka aure ta ba har abada babar matarka ba za ka aure ta ba har abada yar matarka ita ba za ka aure ta ba har abada amma wanda akwai sharaɗi sai ka tare da uwar misali uwa ce da ya suke zawarci sai ka zo neman aure sai ka fara ganin uwar kuka daidaita da uwar ka ba ta sadaki aka ɗaura aure ka zo za ka tare da uwar sai kuma ga wata yarinya ta ka maka lemo da ayaba da ruwa wannan fa ta ce ai ta ce sai ka zo ta tsaya ta ce da za ki yarda inda sai a a fata da ke a koma kan ya ta gidi wallahi ni kai na na fi sha'awar ya ta ta samu miji biye da ni kun san uwa da hakuri ce na kusan ya ta ta samu miji biye da ni su da aka kace to na sauci to tunda ka sauta ba kai mu'amala aure da ita ba ka ga ba za ta mai ba ba za ta yi idda ba za ka ta hatimul mu'minati kun maɓanda su muhunna gaba da an tama suhunna da kuma alaihinna min iddatin ta ta juna ha wa mat'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila su da aka yanzu sai ta miƙawa 'yar ta sadaƙin da aka bata shi kenan sai liman ya ɗaura auren ku da 'yar من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أما دا اتكفار أولي أن نور أولي لإر كذا ما تقوى سيدنا في أي شوما da bira da halitta da kura da sauransu sai kuma kun zo ga uwar yace wannan fa yace baba ta ce ka ina ma dai uwar da fara gani ta ce a yanzu kuma ka riga ka tunda an ɗaura masa aure da yarta ko da baka tare da yan ba to kuma kai da uwar har abada ba za ka aure ta in ta zama su rika kace waɗannan su ne guda hudu ko rike su wala tankihu ma nakaha aba ukun dinan nisai illa ma qad salam innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila da zamanin jahiliya ana yi in baban mutum ya soba ta sai ɗansa ya aure kawai ko baban ya mutu sai ɗan ya aure tunda ba babansa bace saboda haka sai musulunci ya hana haka nan kuma idan ɗaya ya ke mace sai uban sai zai aure shi ma sai aka hana cewa ɗanka ba zai ba za ka auri ƴar ɗanka matar ɗanka ba ɗanka ba zai auri matarka ba haka nan babar matarka wacce aka ɗora muku aure da ƴarta haka nan ƴar matarka wacce ka tare da babarta waɗannan gudun su kuma abin da ya hana ka aure su surukuta idan mun haɗa da waɗancan sha sha hudu ga sha hudu ga hudu ya zama nawa ya zama sha takwas to sai kuma wata guda ɗaya ita kuma abin da ya sa ba za ka aure ta ba li'ani mutum da ya zargi matarsa da guna har ta kai su kotu suka je suka yi li'ani ya rantse ta rantse ya rantse ya ganta ta rantse bai ganta ba kaga akwai mai karya akwai na gaskiya kenan ko shi yake mata karya ya zage ya rantsuwar karya ko ta ƙarya take ta dage sai rantsuwar ƙarya to sai shari'a ta raba tsakanin ba za su ƙara aure ba har abada da sun yi la'ani yace ya gama matarsa tana zina ko kuma ta haifi ɗan da shi bai ga ɗansa ba ne har abin ya kai su ko ta aka yi la'ani to wannan auren har abada shi da ita ba za su ƙara aure ba an samu nawa kenan an samu sha tara to waɗannan su ne waɗanda suna har abadan abada a wancan layi to sai kuma waɗanda an haramta maka su ne na ɗan lokaci na ɗan lokaci ne su wani dalili ne in ya gushe za ka iya auren su na farko akwai muharramat da ajalin jam su waɗannan haɗa su ne ba a yi ana iya auren su daban-daban amma ba za a haɗa su matar da ka aura ai wata tana da ya ko kanwa shi ya ko da ko da ummiya ko kuma ƴaƴan shakikansa ko da abbarta ko da ummanta to ba za ka auro mace kuma ka auro yanta ka zo zance ka gaya da kanwa kace kawai ni dubi ma nake su sai ce ai ta ba daya in ka auri kanwar ba za ka yar ba in ka yar ba za ka auri kanwar ba wa an tajma'u bainan ukhtayn illa ma kad sarf to ba za a haɗa mace da shaƙiƙiyarta ko da al'adiyarta ko da al'ummiyarta suna kishi ba in aka yi haka ai ma za a yi baban su ɗaya kuma mijin ɗaya uwarsu ɗaya su ɗaya ko mijin su ɗaya ko su ɗaya su ɗaya ka ga rigimar gida za a yi kai to da aka sai ka ga zumunta ta rubuce to da aka shi Allah ya hana wannan sannan akwai kuma ragowar guda biyu ba za ka auri mace ka auri kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ba ka haɗa su ba ba za ka auri mace ka auri yar uwar mahaifinta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ka haɗa su ba amma wannan ta rasu ko kasace wannan za ka iya auren ɗayar haɗa su ne su ba yi sai ka auren mace sai kuma kanwa babar ta da babar ta kana so ya ce a tunda kana auren ta ba za ka haɗa ta da ƙanwar babanta koyar babanta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba ko ka gama ce ka aure ta sai kuma ga tsabuwar babarta koyar babarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to ba za ka auro ta a lokaci guda ka haɗa su a cikin shi tare ba za ka waɗannan uku da ƴan uwan mace da gwangwanninta da innoninta ba za ka aure su ka haɗa su cikin shi ba amma misali ai ana yin wannan mako annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya wuce da na Usman ka auri mace kun zauna lafiya sai Allah ya mata rasuwa in an ji daɗin surkuta da kai sai ka ana ana maka tallan an wata koyarta a ce wannan aiki rikin arziki ne duk da yan ta su a wurin sa amma dai za mu ba shi kanwata ko mu ba shi yarta to kaga wannan an ji daɗin zama da kai ko kuma kawai sakin ta kai na ga uban da ya haka ya samu wani mutumin kirki ya ba shi kansa ita kuma yar ashe ba ta biyo halin baban ba ta dinga wahalar da wannan mijin ta dinga wahalar da shi shi kuma yana jin nauyin mahaifin ya kasa gaya masa ya kasa sakinta har sai da mahaifin ya gane da kansa shi da kansa ya zo ce ba ta takarda ya rubuta takarda ya bata yace to zan baka ya ta ji ta kirki tana kallo aka yi waje da yadda aka sako aka sako yadda kuma ya sai shiru aka zauna lafiya a yi wasa ta samu ji arha Ka kaga wannan ana yi ko kuma kula da mace ko ta rasu sai ka auri kanwar babanta ko yan babanta ko kanwar babanta ko yan babanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya wannan duka ana yi amma haɗa su ne su kishi ba a yi to tun da haka ne yar yar inna ta ba za a auro ba yar gwaggwanta ma ba za a auro ba domin hukuncin su ɗaya in an auro su su ma dai rigimar ce ta zumunta za ta barke a tsakanin gidanka saboda ka haɗa rasse ya'yan gida guda ka haɗa ya'yan dangi guda ka haɗa to dole a samu rigima ta zumunci da makamantansu sannan akwai kuma an samu guda uku an haɗa da waɗancan ya zama nawa ashirin da da biyu ko a anya ashirin da biyu da sha takwas sha tara yanzu ga uku ya zama ashirin da biyu to akwai kuma wacce take ita kuma ƙari ne ba za ka yi ba daga hudu idan mutum ya kai hudu duk wata mace kuma ta yi kowa shi ke ma hata halatta in ka cika hudu to yanzu wata mace a duniya ka gani ko ba za ka aure ta ba ko da ku asali ta halatta tun da ka cike kujerunka ka cike kujerunka to sai ya zama mutum sai ya saki ta hudun kafin ta gama inda ba kuma zai aure ba sai ta gama ida wancan kuma wacce ta saki take yin idda ka a matsayin mata ka take tunda misali mutum matarsa tana idda idan ya rasu ai tana jurewa daga idda saki ta koma ta kaba ashe gama matarsa saki kuma za ka ba ta gado a wannan yanayi mutuka ba saki na uku ya mata ba kun ga ashe kenan a wannan lokaci kai ma ka shiga idda ko an sa ka ko hukun idda mace ka saki mace ita ce ta hudu ba ta gama inda ba to ba za ka je ka aure wata ba kuma don kai haka ka haɗa biyar kenan a isma ɗaya sai ka bari wannan ta ta gama idda haka nan kuma sai ka saki mace to ba za ka auro mace ba sai wata ka saki ta gama idda ko da ita kadai ce don ka haɗu su biya igiya ɗaya haka nan ka saki mace kana son ka auri yar uwan mahaifinta to ba za ka aure ta ba sai ka jira wancan ta gama idda don ka haɗu a igiya ɗaya haka nan ka saki mace sai kaga ƴar uwan mahaifinta to ba za a ɗaura muku aure da ƴar uwan mahaifinsa ko da ita kadai ce ka sai ka jira ta gama idda don ka haɗa su a da lokacin da ƴar uwarta take idda ko kuma ita take idda aka auro yar uwan mahaifinta ko yar uwan mahaifinta ta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya to an haɗa su a igiya ɗaya ke da tunda wancan ta gama idda ba to a wannan halin kai ma ka shiga kurkukun idda dole sai ka jira wannan ta gama idda da kuma an samu nawa kenan wannan duk aya ɗaya ce nawa kenan ashirin da uku to sai kuma matan aure mace da aurenta kuma an mata sabon aure kun za ina wanda yake faruwa inda yake faruwa ya taɓa faruwa kuma an samun kyaskin mutum da yake ya saki matarsa ba shi nan ba sai ta shiga inda to kuma sai a sai dai kafin ta gama inda ta yi jini ɗaya ta yi na biyu kafin ta na uku sai ce ya mai da ita yanzu ta zama ne domin mai da mace baya bukatar abubuwa guda hudu baya bukatar sabon daurin aure baya bukatar sabon ba baya bukatar shiru, baya bukatar wali baya bukatar yardan matan ma kawai gace ka mai da shi kenan ta koma in ba ta so sai dai kuma a shiga kulki ko wani abu to sai ce ya mai da ita ya gaya mata ya gaya wa waliyinta amma sai walin ya ce shi ba za ta koma ba domin wasu waliyai ba su san me ake kira kome ba sai su ɗauka kuma suna da iko akan mijin ya mai da matarsa su ce ba za ta koma ba to sai ce bai yadda ba da ka sai ta ƙara jininta ɗaya sai ba zawari ya mutu aka ɗaura musu aure shi yana can yana harkokinsa sai ya nufa fatawa cewa idan ka ce wa matarka ka mai da ita bil qawli au bil fi'li kafin ta gama idda to matarka ce ko ta aure auren bai ba yana ji wannan sai ka da bari sai gashi ya zo gidana kar makalla na ji wata fatawa na ce ai na ka ji ta mata ta na saki ta yi jini ɗaya ta yi na biyu kafin ta uku na mai da ita mata ta ce nake eh, ce yawwa kawai sai ta fi ya salama da wani sai ce malam ya ce wannan matan mata ta ce aka bugo mu waya ce, kai tsakaninka da Allah kafin ta yi jini na uku ya gaya maka cewa ya mai da ita ce ina ya faɗa amma ban yadda ba malam nace a'a ba wai baka yadda ba ne nace son ya je gaya maka eh. ce eh nace to a ɗauko matar ita da kai auren da mijinta har ta samu ciki a gidan wancan sabon miji aka zo da ita sai na ce tsakaninki da Allah wanda za ki mutu za ki koma gurinsa kuma zai miki hisabi in kin koye mana ba za ki koye wa Allah ba tsakaninki da Allah a yaushe mijinki ya ce ya mai da ki ta ce na yi jini na ɗaya ɗauke na yi na shi da na uku ba na ce ya gaya miki ya mai da ke kin ji kalman ya mai da ke ce na ji na ce to waliyin ki ma ya ji don haka ke matan wannan ce to wanda yake to ni ba nace kai nace kai ba ka da mata ya nace ta da ka ma da da gangaji kai wannan sai an maka hukunci amma kasancewa kai baka san cewa bata gama idda ba dalilin ne yasa kai ba za a hukunta ba kenan to ciki na fa nace cikin ka wannan dai fuka sun zauna amma dai ɗan da ke cikin ta yanzu na shi ne wannan matar to ba na ta bane na na karatu da ka ba ka da mata ba ka da ɗa sai ka tashi ka san gare ma ita kuma ta ita wallahi ita wallahi na zai take so nake a ah, yanzu ya mutum na biyu ma babu na ji yayi kawai wannan ya kama ni ku tafi gida shi ne miji kai aure akwai abubuwa a cikin jama'a shi abubuwa a cikin aure kana jin turka turka cikin aure za ka sha mamaki wa to wato ya za a ce dan wannan ne nake a ah, alwalad lil firash wa Wani akhir hajar me mata shi ke da da matan waye matan da ce ko to dan ma na sani aka ya samu dan arha to da ka wannan ma ba za a aure ta ba sannan akwai mu'tadda mu'tadda kun ga wannan shi ma tana cikin mu'tadda mace tana idda aure ta mun taba samu wani cewa shekara 20 shi kuma aka yi shi ‘ya’yan shekarar su tara suna da ƴaƴa uku sai ta ji labarin cewa idan mace ba ta gama idda ba aka aure ta babu auren ta gama mutum ya ce wani fari ta ce a malam ya ce ba kalmar fari ba ce magana ce ta ajiye ajiye mai shari'a ta ce suka zo suka ce wai akwai sabanin mazhaba da ce babu dukkan fuqaha dukkan malaman tafsiri dukkan malaman fiqh sun haɗu cewa idan mutum ya aure mace tana idda ba auren nan ijma'an inda sabanin su yake ne in an gano ya aure ta tana idda za a kashe auren muttafaqun alayhi to shin idan bai sadu da ita ba sai ta ƙara ta wancan idda ta baya su zai iya dawo a matsayin mai neman aure to nan ne wasu malamai su ce zai iya dawo a matsayin mai neman aure amma in ya sadu da ita sannan aka gano aka kashe auren to kaga yanzu za ta yi idda waccan kuma za ta yi idda wannan shikenan kuma shi ba zai ƙara zuwa a matsayin mai neman aurenta ba an kore shi kenan daga aurenta ne ra'ayin da ya fi rinjaye kuma shi ne ra'ayin da sai da na umar yake kai fa bai su gida su mushe ne to sannan ta gaba shi ne al-mustabara mai yin istibra'i kawai saurayi ne ya fika wata budurwa ce kun gaya mata ciki yanzu zai aure ta da ciki yanzu yayin da ake kenan sai a ƙin kuni sai an yi aure sai a je a sadu wani sai ga ciki ya shiga wani a je a haɗa kai da uwar a zubar da ciki wani kuma cikin ya ƙi zubo to sai zo sabe mu to malam wannan yaron ne ya je yamma wannan yaron ya ciki yanzu ya za kuma ana son a rufa fili ba a son jama'a su ji shine muke son a yi maza a yi gaggawa a yi sauri a ɗaura aure sai zama ta haihu a gidan mijin sai a ɗauka cewa ta haihu ne a cikin auren amma kuma cikin kafin aure aka same shi za a iya wannan a musulunci a ɗaura wa mace aure da ciki suka ce to mu dai a malikiya ba za a ɗaura a mace aure da ciki ba sai ta haihu bayan ta haihu ma sai kuma ta yi istibrani domin sun ce haihuwar da za ta yi din ma ba shine gama istibra'i ba sai kuma yi wani jinin na istibra'i wasu ce uku ne wasu ce ɗaya ne kaga dole a jira ta haihu amma wata mazhabar ko mazhabar imam shafi'i ne shi yana ga za a iya daura auren a haka da cikin amma kuma ba za su yi mu'amala aure ba har sai ta haihu gashi ta ce amma za a hana shi zuwa gurinsa a hana ta zuwa gurinsa har sai ta haihu ko da shi a gurinsa al-ma'dum shar'an kal-ma'dum aqalan hmm. hissan abinda shari'a ta kore shi to kaba korare ne a zahiri irin wannan yanzu yana faruwa shi sa za ka ga aure da an yi shi baya watanni sai lalace saboda ana zargin juna da ta fita yana zargin ta da ya fita tana zargin sa saboda sun yi mu'amala mummuna kafin aure za ka ba za ta yi da shi ba har abada ba zai da ita ba har abada to da ya san ta tana budurwa tana bin maza shi ma ta san yana saurayi yana bin mata sai kuma an yi aure dukkan su masu biyu ne a waje ya wani zai ga da wani sai ta mace tana da mutunci kace kuskura wani saurayi ya saka mata ciki in kana da mutunci kace dai je ka kai hannu za ka taba wata to da an da an kai hannu an taba to shikenan shedan kuma zai ƙara karbo sai kuma an samu ciki a duka buga malamai a karamin kallon ziya za ya ko za a yi an yi tsiya sana azaliyatu wacce aka tabbatar tana karuwanci har ta shahara karuwa ce fitacciya sana'a ta kenan to wannan ba za a aure ta ba tana halin karuwanci sai an jira ta tuba ta yi istibrani amma je asibiti an yi kis ba ta da HIV sauran cututtuka da ake dauka sakamakon zinace zinace sai an tabbatar da tubanta na gaskiya kuma ta yi istibrani sannan kuma an yi mata Wannan wannan shine sharaɗin aurenta sana akwai muhrima wace kira muhrima mace ta yi harama da umara ko ta yi harama da aikin haji tun daga mikaki da ta ɗauko harama da umara ko da haji to ba za a ɗaura masa aure a cikin wannan yanayin ba dole a jira duk gaggawar da kake yi amma yanka ta ɗauko umara to ba za a ɗaura mata aure tana cikin umara ba ko ta ɗauko aikin haji har sai ta kauce aikin haji sannan za a ɗaura mata aure shi ake kira muhrima sannan akwai al a salatan hatta tankiha zawjan ghayrahu mutum ne ya saki matar ta saki uku mun san saki uku kala kala ne akwai yace ya sake ta ya sake ta ya sake ta akwai ya sake ta saki uku akwai kuma ɗaya daban ya dawo da ita biyu daban ya dawo da ita na uku ya dawo da ita wannan na karshen shine aka ittifaki akan shine saki uku A yi daban-daban wannan ba za ta taba auren ta ba hatta tanki hazaujan gairu har sai ta auri wani miji kuma wannan mijin da za ta aura sai in ba a yi shi da siga hudu ba dan an yi shi da siga hudu wancan bai ba wannan da za a yi ba shi ma kwana na wata ta mun tambaya akan wannan ita aka rama kalla mijina muna tsaunanin son juna amma shi yana da fushi da ya yi fushi sai ya sake ni daya da ya kuma yi fushi sai ya sake ni biyu ya kuma yi fushi sai ya sake ni uku kuma sai ya nadama to shi kenan sai ya haɗa kai da abokinsa ya turo min shi abokin ya aure ni in na sati guda sai ya sako ni sai koma ɗakinsa to shi ne abokin ya zo ya gabatar da kansa a wajen mahaifina amma bai san shi mahaifina bai san cewa mijina ne ya turo shi ba sun yi yarjejeniya da shi ya zo ya aure ni sati guda ya ce ba ni da kirki ya sako ni ni kuma dama haka muka shirya da shi to yanzu na gama inda na dawo gidan mijina ya hukunci wannan auren na ce wancan bai ba wannan bai ba saboda shi ne da kahun tahlil al-muhalli wal muhallilana la'ana Allah Allah ya la'anci wanda ya saki mace saki na uku sannan ya tura wani ya je ya auren masa ita ya sako masa ita ya dawo da ita nace malamai sun yi tafsiri da siga guda hudu siga ta farko idan mutum ya saki matarsa saki na uku sai ya kira wani suka hada baki da Allah ya kaka aure ta sai in ka sake ta sai ta dawo Ka gana an haɗa baki da mijin da mijin can kuma da shi da ita ne mijin bai sani ba shi sai ta kira shi ce da Allah ke faka min ina son koma ɗakin mijina ya mun saki na uku amma ni kuma ina son gidan mijina da Allah ko zaka taimaka ka aure ni dan baka wani abu bayan sati sai ka sake ni ko kwana ɗaya ko so ɗaya shike da sai ya amince ka gana an haɗa baki da matan mai da mijin to shi ma bai ba kun ji biyu ko na uku suka haɗu su uku suka yi da shi da ita da mijin da za a aura da tsohon mijin da sabon mijin da ita suka yi mijin akan za a aure za a aure ta a sako shi ma bai bashi ba mamuni na hudu shi din ne ya ji tausayi ta fito daga gidan mijinta da 'ya'ya goma ko bakwai ko takwas ko biyar gashi ta rasa miji gashi sakin da ya mata na uku ne kuma kowa ya ce zo ya aure ta sai ce ni bari in biya aure ta amma ba zan gaya wa mijin ba ba zan gaya mata ba amma zan bar abin a zuciyata shi ake kira annikahu bi niyyatil fana ya je yayi aure amma a zuciyarsa yayi ne da niyyar zai shika to wannan yayi ko bai ba malamai da yawa sun ce bai ba wasu da kaɗan sun ce yayi sun ce domin bai gaya ba da mijin suka haɗa baki ba ba da matar suka haɗa baki ba bai gaya wa matar niyyarsa ba bai gaya wa mijin niyyarsa ba niyyarsa kawai a zuciya ne ba wanda ya san kuma niyyar zuciya sai Allah zaka suka ce anan bai kyauta ba amma auren yayi za ta iya koma sai kuma na na biyar ko ita ci, ce ta gaya wa sabon mijin ba ba ta gaya wa tsohon mijin ba shi nan kawai sai ta shirya ita za ta yi auren kitan mutsa ta koma gidan mijinta an taɓa wani ustazu haka kawai ta ce to yanzu ya gani waye da ya aure ne zai sake ni السلام عليكم اكرمك الله وعليكم السلام ورحمة الله ولا يجب أحد السنة ما ألا يتامن كونك سبو لك يدك انت من سنة راحوا أكبر إيه، أستاذ ما شاء الله ما شاء الله sai kuma auren na sun a yi irin na sahabbai ba wani wahala a yi shi a sunna ba bid'a ko zai ji abokin sai ka ai na yi sa da na samu wasu ahlul sunna wannan sai a cikin sahabbai za samu irin wato ga hijabi ma nan a ƙasa gani ka kuma ta ce ba ta son a bid'a ko daya ta ce sadaki kawai mujarradin sadaki yadda sunna ta ce taron auren ma duk wannan taron da ake duk ba ta bukata Allahu akbar Allahu akbar kenan aka je ustaz ya fada aka yi aure dama so take ta samu kwana daya ta samu kwana daya daga ustaz kawai da samu ce amma ne ba ka da mutunci a shi yace me nai take na dauka ka kwana kana sallah kai ta bacci sai da na tashe ka da na ɗauka gemun nan naka na suna ne hajjewa gwamnan naka na ɗauka sai ba ka da musulunci ya haka kawai sai ya rigima a da ba ba a yi nisa ba na tafi sai daga babu yanzu yana ga abokin na sai ce ai da ka ga mun wannan ai kai ustaz zirma ka aka ai auren kisan mu ta sai da kai ai da sai ka ce to na mai yake ka gudu ce ka mai da ka gudu mu ga yadda za ka koma gidan mutum ku tafi ko wanda je a kirki ta biya ka ka yanko kuɗi ta biya za a yi da sake ta sai in huta zan haka irin wannan gaggawa gaggawa a zuwa shigo maka da gaggawa a shigo tana gudu 160-180 ai maza maza a ai maza maza a gama to ka tsaya ka bincika me yake faruwa a tambaye bayan ba zawara ɗin suke tana son ka bincika ka ga saki na uku ne mijinta ya mata to lalle wata dama sai take son ta yi auren kisan wuta da kai ko ka sake ta ko baka sake ta ba sai ta maka wani sharri ko sai ta kaya maka da hankali ko ta ki zama mace ko in ce ba ta son zama ba dole ta fita in ce ba ta yadda ba in ba tana son zama duk musifa za ta dauri. in ba ta son zama duk daɗin da ake ba ta sai ta fita ita zaman a hannun ta yake kawai za yana dukan matarsa yana wulakanta ta haka tausaya mata ka shiga ciki amma ka ce to mala a dai masa wa'azi wata kuma za ka ga daɗi ga jin daɗi ga komai kuma ta ce ba ta so da haka wannan yana cikin wato abin nan din abin nan sannan akwai wato wacce take musulma ga kafiri ko kafira ga musulma shine wannan ayar muke bayani akai sannan akwai kuma baiwa mutum yana daya auri baiwa abin da yasa aka hana ɗaya auri baiwa saboda tsoron cewa kada ɗansa ya zama bawa yasa Allah ya zalika liman khashiyal anatamikum wa an tasbiru khairul lakum kada mutum ya auri baiwa domin duk ƴaƴan da ka haifa za su yin bauta tunda asalin babar su baiwa ce to duk ƴaƴan da ta haifa ba ta bane na ne baiwan ne shi ta aka hana ka wannan auren to waɗannan su ne a takaice waɗanda aka fi yawan ambato a cikin waɗanda suka haramta aura shine ma'anin wala tankihu kada ku auri al-mushrika kada ku auri mushrika to me shirka za ka ce kakka auri mushrika me shirka hada Allah da abokin tarayya a cikin bauta akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asgar akwai ashirkul hafi. shirka shine mafi munin laifin da dan adam zai tsakaninsa da Allah hmm. na gaya muku daga cikin munin shirka tana hana mutum shiga aljanna har abada kuma ya shiga wata ba zai fita ba har abada la in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك لي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودنا duka suna magana akan Allah ya riga ya kori mushriki daga cikin rahamarsa ijtanibu asaba al-mubiqat na farko yake al-ishraku billah akwai shirka da ake kiranta shirku du'a mutum ya dinga daga hannu yana kiran wani Allah ya biya masa bukatar da ba mai iya sai Allah Allah ce wala tudqu min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka kaka kira wani Allah abinda ba zai iya amfana ka ba ko ba zai iya cutar ka ba wa man adallu biman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa yabqa fiye da wanda yake kiran wani Allah wanda ba zai amsa masa ba lahu da'watul haq wallazina tad'una min duni la yastajibuna lakum bi shay'in إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال yana في آه، شرك النية wal qasd mutum ya sa wani Allah a zuciyarsa man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وذلك سنتي أبو بار ba Allah ya samu ba Allah a kasuwancin mu ba Allah a sana'ar mu ba Allah a rayuwar mu a komai namu mu ba ruwan mu da Allah kasu akwai masu faɗa haka wurin kaka ka mana maganar Allah irin wannan Allah ya ce to duniya ke so zalla to zan baka ita amma mun haɗu a lahira baka da rabo a gurina akwai shirkul muhabba mutum ya zama yana kaunar wani Allah irin kaunar da ake wa Allah ta bauta wa minan nas man yattakhidhu dadan, dunillahi andadan na ka hubbillah akwai shirku tsa'a mutum ya dinga ban wani yana halatta masa abin da Allah ya haramta ko ya haramta masa abin da Allah ya halatta ya masa biyayya ittakhadhu ahbarahu wa ruhbanahum arbaban min dunillah akwai kuma shirkul hulul mutum ya kudurta cewa Allah ya cakudu da halitta ko halitta sun cakudu da Allah irin hulul da ake cewa ittihad Allah ya haɗe da komai komai ya haɗe da Allah a'a Allah daban halittarsa daban Allah ba zai zama halitta ba halitta ba za su zama Allah ba Allahu khaliqu kulli shay akwai Allah akwai shay daban-daban suke akwai kuma shirkun tasarruf ka ji cewa wannan Allah zai iya gudanar da duniya ya kashe ya raya ya bayar ya hana duk wanda ya kudurta wannan akan wani halitta to shi ma yayi shirka shine shirkul tasarruf akwai shirkul hawa ka dinga jin tsoron wani Allah zai kwace ma arziki ko zai kwace maka rayuwa ko zai hana ka jin daɗi wannan ya fi faɗawa hannun 'yan siyasa sai ka tafi gidan bokaye wanda ya ci zaɓe da wanda ya faɗi zaɓe wata da shiga hannun bokaye ce sai ka koma kujerar nan ko sai ka kwaci kujerar nan a ji a ita shirka to dan siyasa dole ya taka tsantsan da wanda ya ci zaɓe da wanda ya faɗi kaka kuskura doka ya koma shirkai su zo su ce maka za su dawo da kai ko kuma za su kwato ma ko za su baka aiki shirka wannan kujerar ba sai an yi shirka ba ka nema a wajen Allah ka kyautata wa jama'a in Allah ya zaka hau sai ka hau in Allah ya kuma lokacin saukarka ya sai ka sauka kuma ba kuma daɗin kujerar a duka hawa ana sauka shine daɗin da in kana kai kana da masoya da yawa in ka sauka za ka gane masoyanka na gaskiya wani babban malami ne aka ba shi mukami a wata gwamnati can lokacin ma ana gwamnati irin da musulunci to da aka mabiya suna binta a baya da yawa sai aka sanar an cire shi shi bai sani ba sai ga jama'a suna ta tafiya ana tafiya ana raguwa ana tafi a jirgin jama'a kai an ba cire shi Allah sai sai ya gudu an ba cire shi Allah sai ya gudu kawai sai ga sai sufi daga shi sai ya rasa ta ina jama'a ne ai kar mu kalla labari da yanzu an cire ta shi da koya ba su ka ce akan iska muke tafiya a ciki na da tuno tubiri a ce iska muka biyo ni ta dauka a masoya da suka ah, masoyan kujerar ne tun da mata kai yanzu kuma za mu nemi wani sabo da aka ba wa ita kujerar sai mu koma gurinta to yana cikin surkun tawakkul iya dogara ga wani Allah cewa zai ba shi ko ya hana shi ko ya cutar da shi akwai kuma a shirkul hafi shi ma yana ciki akwai sihiri akwai bokanci akwai canfi akwai neman taimakon wani Allah akwai neman agaji a wani Allah akwai neman tsari daga wani Allah akwai addu'a kiran wani Allah akwai itikadin cewa tauraro yana da tasiri akan rayuwarka za ku suna zuwa ana musu ku. in zai tafiya ko zai aure sai zai a buga tauraron sa da tauraron matar a ga cewa sun haɗu ko sun rabu sannan kuma akwai itikadin cewa wani Allah zai iya cutarwa ko ya amfanar akwai rantsuwa da wani Allah wani yana cikin ƙananan shirka akwai kuma riya Allah ya tsare mu baki daya nan za mu tsaya da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya ke mana shari'a ta nuna mutum ya fara yi ma iyaye magana kafin ya yi ma mace magana to amma mutum in bai san iyayen ba sai suka haɗu da matar ko zai iya mata magana don ta nuna mata inda iyaye suke dama haka ne in ka gama sai ka ce mata da Allah ina son ki hada ni da iyayenki saboda na ganki ina so amma ba na son mu fara kulla komai da ke sai mun gama da iyayenki yanzu wani kawai yana zaune a gida sai ga wani salamu alaikum wa alaikum salam wato ni ne mai son yakka wani kuma mun gama daidaitawa shine na zo maka bayani yake ah, to tunda ku daidaita ku daura aure mana sai ka daidaita da ya'ya ta san sannan zan sani amma ta yafi farko ka sanar da ni kuma ba kai ya kamata ka zo ba babanka ne ya kamata ya zo amma kai ka wani zo kawar kana wani mun maka ƙarya a cikin garu sai ka ce ka dangare ka ce wani wai ka zo ku daidaita da ta ka daidaita da ni ban sani ba da ka ce ka fara sanar da iyayen shi da mutunci ita ma yarinyar in tana da daraja da ka fara mata magana sai ka ba ta lambar babanta ko da ya ji da wasu yarinya ya ce da Allah ina son lambar cikin shi sai dai ta babana babana ce duwanda wanda yake ba shi nan ba ba shi ta su fara magana da shi sai ce to lalle ki yarinya ce mai daraja ya karbi na uba ka ga wannan shine dai na ga aka ta bani lambar ka in ka bani dama in zo ka gani mu gaisa in ka bani dama mu yi magana da ita to wannan auren ita kanta matar ta fi daraja duk da wajen yara ba a auren su da daraja ake koro su da daraja saboda su suke shiryawa da da shi da ita suke shiryawa sun gama komai shi uba kawai ranar ɗaurin aure da kawai ka da zai san me yake ciki da ita da uwarta wani ma test din da za a wa mace ta take tsara mata test din da za a wa mace na soyayya kuma sai ka ga mutum wai da uwar yarinyar da da saurayin suna hawaya a lokacin saurayin ya san yake ciki ne turo min kashi na dubu biyar ka ƙarshe wannan surka za ta daraja in dai kina son ki daraja duk wanda yake yana son ki ki ba shi lambar mahaifinki ko yayan ki inda gaske yake zai kira mahaifinki ko kira yayan ki in ku kika ji bai kira su ba to wasa ya zo wasa ya zo bai shirya ba na ta gani shekara mu bakwai muna muna tare da to kuna ne kuna ne ta kamfanta amma nan wata yarinya nake tsoro shekara mu bakwai kai ka to kuna ne a shekara bakwai a ce da ba ku shirya ba duk bata kan ku lokaci a shekara bakwai wannan wasa ne a daina wasa da aure malam ko mai ciki ta sha azumi ciyar wani za ta yi ko biyan za ta yi duka ɗaya cikin biyu daga yau kan kowa ta sake tambaya kan wannan bawan in dai kin sha azumi saboda ciki ko kin sha azumi saboda shayarwa to fatawa biyu ce kaɗai kuma fatawa biyu nan kansu ɗaya ki zaɓi wanda ya miki sauƙi ki ko ki rama azumin babu ciyarwa ko ki ciyarwar babu rama azumin shi kenan kalas an gama da wannan matsalar ko ya halatta mace ta shayar da kanwarta da suke uwa ɗaya uba ɗaya bayan su ta rasu ya halatta ta shayar da ita amma fa ta shina ɗanta ko ba zai aure yanta ba in ta shayar da kanwarta to ta iya yiwa kuma kanwar ta haifi ya ita kuma ta haifi ɗa su ga suna son juna za su yi aure to dole a riƙe wannan tarihin cewa babu aure tsakanin 'ya'yansu da suka haifa domin bayan kasancewa ta kanwata to kuma ta zamo ta shayar da ita za ka zai zamo yadda ta haifa ko ɗan da ta haifa ya zamo ɗan uwan wannan ya uwa ta ta da shayarwa haka hukunci ya karu sabo a kai mene da hukuncin bin sallah a hotel da ke kusa da harami idan kana jin sauti ka sauko ka shiga ai ba hotel ka je ba harami ka je domin ya za ka zauna a hotel kai sallah in dai ba cikaye ba sai da ka zo harami kuma ka buge a hotel ga haramun ga ta gashi mu daga nan ne shi muke kallo kilomita din ka duba a wayarka wajen dubu uku ne zai kai ka daga nan gobe dubu uku zai kai ka maka ka duba wayarka ta gani ka zo maka zo tsakanin ka taku bai fi hamsin ba kuma ka ce ka zauna hoto wanda irin kasala ce wannan wani irin wasa ne ka shiga harami ka kara makalla ta ko ka shiga harami hotel wannan wurin bacci ne in ka je ka sha ibada ka gaji sai ka zo ka dan huta kafin a sake komawa za ka ba nan za ka zauna ba ka rama kanka dubu goma na ɗinki da atamfa guda goma sha ɗaya daga wata bayarwa Allah Allah ya mata bukata ta ce a ba marayu da sababbin musulunta dubu hamsin daga hajiya Aisha ta Aminu dubu sha biyar daga Sadiq Lawal dubu ɗari biyu da hamsin zakka daga injiniya Imran Khan ne nan Khan manajar tattarata ko Eh, tractor sai ƙur'anai guda ashirin daga wasu bayan allah ji hamsin daga profesa sadiq allah ya masa bukatunsa ji sha biyar daga wani bawan allah da atamfa goma da ƙur'anai goma yana bukatar shi ma addu'a allah ya masa bukatunsa na alheri ina neman buɗe a kasuwanci na allah ya buɗa ma mu ɗaliban makaranta ne a sa ma addu'a allah ya bada nasara muna bukatar a sa addu'a ina son hadda qur'ani Allah ba da hadda mai amfani mai karfi kuma wacce za a yi da ita akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya da sauran bukatu Allahumma aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين